yau kuma ko yaya to na ji wani ya dawo to Allah dai sa yau kuma dai abin da sassauci to manzo Allah ya ce ba ka ba shiga aljanna tunda makwabcinka kullun yana cikin ɗarɗar game da yau kuma da wace ka sauka aisha allah ya ƙara mata yarda ta ce manzon allah ya ce mala'ika jibril ya zo ya nemin wasiya da ya zo kan makwabci bai gushe ya nemin wasiya game da makwabci ba har sai da na zaci cewa kai makwabci ko zai gaje ni ne ina mutu saboda girman haƙƙi wannan hadisi ma yana cikin bukhari da muslim har wa yau al'imamu abu dauda ya ruwaito hadisi haka nan bukhari a cikin littafin shi al'adab mufrad da al'imamu hakim kyakkyawan hadisi wani mutum ya zo ya ce ya manzo Allah ina da makwabci sai dai ya gallabe ni manzo Allah ya ce ka yi haƙuri saboda haƙuri akan cutarwar makwabci tana kankara zunubi haka hadisi ya faɗi cikin babin azumi a bukhari makwabcinka ya cutar da kai ka haƙura amma makwabcinka ya ɗan yi maka abu sai ka je ka ɗauko folis sai a je a kulle shi kai kuma sai ka da aka jefar da kujera a kofar gida kana huci an ce mu na wasa ne to ku na gaske ne ba shi kenan ba kaga duk wannan rashin auna abubuwa ne jama'a wannan mutum ya zo ya ce ya manzo Allah makwabci na ya gallabe ni annabi ya ce kai haƙuri ya sake dawowa ya matsa mini annabi ya ce kai haƙuri ya ce ya manzo Allah ya dame ni manzo Allah ya ce to barka ka je duk kayan gidanka ka kwaso ka aje a bakin titi ya je fito da duk kaya gadaje ne firij ne injin jajjage ne komai ya fito da shi ya tara a bakin hanya sai koma gindin kayan sai ya tsuguna haka jama'an suka zo wani lafiya zaka ba anguwa ne sai ce makwabci na ne buwaye ni shine zan tashi sai a ce oh Allah ya tsine mai albarka sai a wuce shi kuma makwabci yana ji can da ya ji tsinuwa ta yawa sai ya ce dan Allah ka rufa min asiri ka dawo da kayan ka cikin gida wallahi ba zan sake cutar da kai ba kun ga cutar da makwabci yana jan la'antar mutane shi yasa an kana da makwabci ka daina cutar da shi kuma kun san cutar wannan bi adna rediyo wannan zaka iya cutar da shi shi yasa doka ce tabbatacciya yanzu a police station da zaka je ka ce makwabcinka yana kunna rediyo yana buwayarka za ta iya ja a je a kama shi kulle shi za a yi tare shi za a ci duk abin da za a yi mai tabbatacciyar doka ce a dokar kasa shi yasa an zaka sa rediyo sai ka ko wa'azi ne dan ta iya yi wasan da kai kake son ka ji wa'azin a lokacin shi kuma bacci yake so yayi to amma duwatin da kira'a ce a sa mana kowa ya ji a'a kai ne kake son ji a yanzu kai kake son ji a yanzu kun ga yana daga cikin rashin iya da'awa san da annabi ake saukar mai da qur'ani in aka saukar da qur'ani yazo ya samu shirkan maka sai ya ce ya ku mutanen maka an saukar min da qur'ani ko kuna so ku ji in suka ce sai annabi ya zauna ya karanta musu har wata rana aka saukar da suratun najmi sai ya karanta musu da aka je can karshen ta annabi ya faɗi ya sujuda duk mushirikan gurin su ma suka faɗi suka yi sujuda sai wani mushiriki ya ce a shi kam gaskiya ba zai ba sai ya ɗauko tsingaro dutse sai ya sa a goshin shi haka sai jefar ibnu abbasin ya ce sanda aka yi yakin badar sai da naga an yi mai kisa kisan wulakanci wannan kafir kun ga da'awa ta musulunci jama'a mun baro wani lokaci wanda an yi kurakurai a da sai mutum ya je ya ɗauko kaset sai ya zo ya sa wannan kaset ana zagin 'yan izala 'yan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne kura cinye mai sanki jakakin harbe naki bindiga harbe na gabanki ni na gaba killa a nan ne sai shi kuma wancan yana dariya shi kuma wancan sai ce ina wannan wa'azin da aka yi mai zafin nan mai zafin nan sai zo shi ma sai danna kit sai din me akai wannan ba da awa bace mutumin da bai fahimce ka ba so ake ka yi nuna mishi halayen da za su sa ya fahimce ka ya jama'ar musulmi in muka kula da waɗannan haƙoƙin wallahi za ku ga mun zauna lafiya kuma za ka zauna ran da ka mutu za ka ga kowa yana kuka amma ran da ka mutu makwabta suna cewa wai yau mun huta wallahi ka shiga uku kai kuma a can allah ya kiyaye a cikin hadisi abu zarri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda za a yi wani romo a gidanka ko farfesu to a zuba sanwa da yawa ya ce don ka kula da yawan makwabtanka makwabci din nan in aka ce za a yi farfesu a gidanka za a dafa kan rago za a yi kaza ka san aka sa sanwa kaɗan ya fi daɗi to in aka sa da yawa daɗin bai kaiwa amma saboda makwabtanka aka ce ka zuba sanwa da yawa don ka aika musu a ce da Allah gashi a dan lasawa yara a dan lasawa yara saboda kula da haƙƙin makwabta jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu in muka dubi waɗannan abubuwan sai mu ce to muna ganin mun ɗan taɓa kaɗan daga nasihohin da suka shafi ɓangaren haƙoƙin makwabtaka ko sai kuma ɓangare na gaba matan aure mata allah ya gafarta muku matsala ku tana da yawa ku kamata ya yi muku wa'azin dare guda ko yini guda amma za mu ja hankalinku shi wa'azi ba yawan shi ne yake tasiri ba albarka da allah yake sawa ita ke tasiri gaskiya allah maɗaukakin sarki ya mutunta mata aure ba don komai ba saboda shi ya shar'anta aure ɗin to amma da dama mata sai suka ɗauki harkar aure ba a bakin komai ba abin takaici musamman matanmu na musulmi matanmu na arewa za ka je wani wuri ka ga yadda matansu suke musu ladabi suke biyayya ka ga mace mijinta ya kama ta ya mata ɗan karan duka ya kwace dukiyarta amma kuma wai sai a zo wai ana roƙon ne ma ya saurare ta za ta durƙusa ta tuba to kaga ta bahaushe ita harara in aka yi sai ta ce na ka neman wani kallo niya sai tafi gidanmu to ki tafi mana kaji wai za ta tafi gidansu ba ta san ta wuce zaman gidansu ba eh komai yana da lokaci jama'a yanzu don Allah kama kai da kake shekara talatin yanzu ko mahaifinka na da rai ba za ka ji kunya a ce kana nan da kwano a kicin ɗinku ba yadda ake tura kwanan kaninka na shekara biyar haka kai ma za a sa maka ba za ka ji kunya ba ai za ka ji kunya mata wallahi mace tana wuce zama a gidansu ina gaya muku mata ku san wannan daga ran da aka yi miki aure kika bar gidan ubanki har abada gidan nan bai dace ki zauna shi amma sai ka ji da an taba ta sai ta ce sai in je gidan uban ai ubana na da gida in kika je gidan baki da daki a yanzu kin manta dakin ki an riga an ba yan mata waɗanda a yanzu su ne suke WTC suke gwamnati da sauransu in kika je nan zaki zauna ki kuga cikin su tun suna ce miki yaya suna ce miki anti sun ga kin zo da talabijin da bidiyo da abubuwa in suka kare wallahi sai su koma sunan ki za su faɗa marere da kin dame su ce a kakki mana jaraba kina gidan mijinki kika baro kika zo zaki dame mu to mata ku ji tsoron Allah abin da yake faruwa sirrin zaman aure ne mata ba su sani ba wato shi namiji kamar mota ce namiji kamar mota ce ko kuma bari in yi misalin da kowa zai gane namiji kamar keke ne kun san keke wanda duk bai iya keke ba sai ya dauka da karfi ake rike kan keke to ba da karfi ake rike kan keke ba a hankali ake rike kan keke sai kaga a hankali ka tafi da shi amma an dan koyo zai ga rike shi gadagau ana dan saki kadan sai je sai ya fada ka gani to matan mu sai suka dauka wai ai namiji wai da tsiya ake bin shi namiji ba a bin shi da tsiya namiji ɗan lumana ne wata mata aka ce ran da ta wanke yadda za ta kai ta ɗakin miji sai ta zaunar da ita ta ce zan miki nasiha da a ce mukamin gidan ya na sa ta wadatu daga aure da ke kin fi ƙarfin aure saboda ke 'yar manya ce amma kowane ne mahaifinki a duniya baki fi ƙarfin aure ba don haka za ki je wurin mutumin da baki san shi ba bai san ki ba zaman nan shi zai sa kusan halin juna sai ta ce to nasiha farko da nake miki ki yi kokari in kina son mijinki ya zama bawanki to ki mai da kanki baiwa gare shi tun farko ki nuna kamar baki da wayau mai gida ne ke ki siyo kuɗi ki siyo kayan farfesu da kanki ki zo ki shirya mara farfesu shi ya san ba kuɗin shi bane in ya zo ya ci zai biya bai sani ba tuni zai biya mun fahimci wannan da kyau ko to amma wani lokacin matan ba hikima ne wai mai gida kana son farfesu sai in ce ba na so a duk abin da aka yi maka ta yi ga alama kamar ba ana so ka amsa ko da negatively ko ta hannun hagu amma ya zo shi ya san cewa yau gidan nan tuwo da miya ne aka yi sai ga kwano na uku ya san akwai labari yana buda zai ga sun hada ido da kifi yana mai gida barka da zuwa yaya zai biya kudin kifin nan bai san san da zai biya ba sannan duk abin da mace kike so ki bi mijinki da lumana wallahi tun a jahiliya imrul qais kowa ya san fasiki ne yana da ainihin budurwa wadda yar baffan shi ce ya jarabce na santa ya rasa yadda zai yi zina da ita wairan nan sai ya tafi kogi ya same su suna kurme sai je sai tattara tufafinsu sai rike sai hau kan bishiya ya rike da suka zo wayyo Allah ina ya ce a ku tsaya duk wanda take so ta kawo kanta kowace ta zo ta juyin duniya sai ta kwanta izina da ita ashe shi ga wadda yake hari ita wannan yar baffan shi sunanta Fatima alkunyarta nickname lakabinta Unaiza da ta zo ya juyin duniya ta ce bata yadda ba shine har sai da ya mata waka yana wa yawman ala zaharil kathibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli yace wata rana ta bashi wuya a wurin tudun yashi yace yayi juyin duniya ta ce ai ta rantse ba za ta yi kafara ba ba zai zina da ita ba ku duba irin wannan kiyayya ko wata rana mai yiwa ta je ta ga jaka ne tana so ta ga gwalagwalai ne ana saitin wani abu ne ana sai ta zo wurin shi tana zuwa wurin shi cikin lallaba sai ta fara hawaye yana ganin ta fara hawayen nan shi kuma da yake shi ma tsohon dan kulab ne sai karce da gudu sai ce wa ma zarafat ainaki illa li tadribi bi sahamayki fi a ashari qalbin muqattali yace wallahi shi giya yau kinga kinga wani abu ne zaki cuce ni ne sai ya gudu me ake so a nuna maka a cikin wannan kissar abu ɗaya ne kaga can da ta gabata da wata bukata sai ta ki sauraren shi ran da take da bukata sai ta zo da kuka haka mata ya kamata kina son abu dan kin ci kwalan mijinki kin ce wallahi in sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi riga sallah ayya sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba to wace ce ke kawai saki ne zai ce saki uku shikenan sama da ƙasa ta haɗe miki amma lallaba shi zaki mai gida e wallahi na ga wani leshi ana yayi ina ma da ka siyo mini sai ce to Allah ya kawo kika ga yau saura sallah saura wata daya sai ki ce to mai gida dai abu fa ya taho in ga tafiya ta taho wata ran in ya taho zai fita kasuwa yi dabara zauna kawai a falon nan sai ga kina hawaye hawaye kawai lafiya uwar gida sai ki sake dan digo da na biyu lafiya sai ki sake na uku to in kika zo jawabi ba fada zaki ba faɗi sunan leshin kawai zaki ga an kawo shi ran faɗi sunan leshin zaki ga an kawo shi ran ka gani to da siyasa ake yi ku mata amma wai mata wai sai su ce wai namiji ba dan goyo bane a a namiji ba dan goyo bane uwayen mu suka goya mu a mu yayan goyo ne gaskiya to da haka mata kun ji to abinda muke cewa yawa gani wallahi inda matanmu za su gyara rayuwa tana da daɗi a arewa rayuwa tana da daɗi a musulunci ka duba a musulunci ne aka ce lallai kai matar ka ce fa ne ka yi mata kaza ka yi mata kaza ka yi mata kaza ka yi mata kaza amma ka duba kafirai ba abin da suke matansu karfe hudu na asuba ladan yana kokarin ya bude masallaci su kuma sun dau buhu za su je saro masara eh ka duba ta kyau ka gani in ka fito kana sauri ka makara da asuba wallahi wata arna sai ta kusa bangaje ka dan bakaken arna ne masu karfin tsiya za ta je saro rake za ta je saro masara ta zo ta wuni tana gashin masarar duk in ta gama tattarawa gaba ɗaya in ya zo sai tsince kuɗin ya je ya sha giya idan ta yi bakan magana in ya fara zaginta sai ce don kin gabani da aiki zaki tona min asiri sai ga ta durkusa tana tuba ka duba irin wannan mulkin mallaka a gani to mata ku yi kokari ku gyara saboda girman haƙƙin da mace take da namiji yake da shi akan matar shi hadisi ya zo sahihi cikin bukhari annabi yake cewa duk mutumin da ya kiraye matar shi zuwa ga shimfiɗar shi ta ƙi amsawa za ta kwana mala'iku na la'antarta to wannan hadisi haka yake amma kuma maza su san haka akasin shi yake mata sai ta ce ka zo ka biya mata bukata sai ka kai ma za ka kwana cikin la'antar mala'iku domin yadda kake da haƙƙi a kanta haka take da haƙƙi a kanka yadda take da haƙƙin ta biya maka bukata haka ita ma take da haƙƙi a kanka ka rinka biya mata bukata wata rana sayyidina umar na cikin yawon shi da daddare yana gadin jama'a sai ji wata mata tana rera waka tana ta tawala hadhal lailu waswadda janibuhu wa tala alayya alla khalila ulaibuhu fa wallahi laula khashiyatullahi wahdahu la hurrika min hadha sariri jawanibuhu umar yace a'udhu billahi tana waka tana cewa tab daren nan fa yayi tsawo fa duhun daren nan yayi yawa fa ta ce ba dan fa tsoron Allah ba gadan nan yau da an zo da wanda zai girgiza shi kwarto take nufi gari ya waye Umar ya ce gida mai adireshi kaza wace mata ce aka ce ai mata wance ina yake aka ce ai yana cikin sojojin ka da suka tafi jihadi nan da nan Umar ya rubuta takarda ai marma zai dawo Umar ya kira Aisha Hafsa ke Hafsa eh kwana nawa mace ke iya haƙuri namiji bai kusance ta ba sai ta rufe ido a'udhu billahi babu kuma da kan subhan ice ke saurara muna son za mu gyara game da harkar musulmi ne sai ta ce kaza kaza shine Umar ya rubuta kar wanda ya sake wuce wata ainihin shida baya gida ya zan kai wata hudu a inda kake to tafiya ka ci wata biyu dawowa wata biyu shikenan ya jama'ar musulmi a yau da dama akwai mutanen da matansu suna fasikanci ba dan matan suna son su yi fasikanci ba sai dan mazajen su ba sa kula su wani ya tara mukami wani ya tara kuɗi wani yana da jama'a ya je ya shagaltu ba shi ba kula matan shi ba kula iyalan shi ya'ya suna can sun lalace mata kuma tana nan ta ci ta ƙoshi ta gyara gado ta rasa yadda za ta ta kama wannan tasha ta ga wannan fim wannan na daduma wanci ta kama wannan sai fata ga hankalinta ya tashi shine sai kaga ta fara samo yaron gidanta yana zina da ita dan Allah alfarmaka bata karye ba a ce direban ka ya zina da matarka ya kamata mutane su tsaya su kula da wannan musamman mutanen mu masu shugabanci shugabanci babu shakka da sarauta da mulki na siyasa da na kuɗi da jama'a wannan abu ne da ba zai kare ba don haka sai annabi ya kasafta ya ce kowanne mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi mataka tana da haƙƙi ƴaƴanka na da haƙƙi kai kanka kana da haƙƙi yau wani saboda hidimar kuɗi ya zauna gaba ɗaya bai tarbiyyar ƴaƴan shi kudin yake tara musu kawai 'ya'yan suna can sun lalace matan suna can sun lalace sai ya kwanta sai ya mutu ga makudan dukiya ya basu da ita amma ba tarbiyya sai ku ga kafin lokaci kaɗan duk sun watsa dukiyar wani mawaƙi ya ce wa fi kabdi kaffi tifli inda wiladatin dalilun ala hirsin ladhi huwa jami'u wa fi bastihi inda mamati alamatun ala fanzuruni kad kharajtu bila shay yace in aka haifi jariri ba ku ganin yana zuwa da hannu a dunkule yace kun san fassarar dunkule hannun nan da jariri ke zuwa da ita wai yana nufin ya zo tarawa ne fa amma mayo nan amma mayo nan a tattaro nan ya zo tarawa ne sai yace ba ku ga mamaci ya mutu sai ku ga hannun ya bude haka yace kun san fassara haka wai yana ce muku ne jama'a ku duba gani na fita duniya ba komai a hannuna haka Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wala wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun haka zaka koma ga Allah yadda Allah ya halice ka ya'ya mata dukiya duk abin da ka tara gaba daya kun san matsalar in ka je kabari ba ma ta wannan ake ba tukuna kafin wannan akwai wasu general question papers sai ka amsa su a kabari sannan ma a fara bincikar ka iyalinka ana aje ka a kabari waɗanda suka kawo ka tun kafin su bar makabartar za a ta da kai zaune tambayoyi ne guda hudu ba yaudara waye ubangijinka me za ka ce game da mutumin da aka aiko muku me addininka mumini sai ce Allah ne ubangiji na in aka ce me za ka ce game da mutumin nan sai ce muhammad sallallahu alaihi sai su ce eh sai ce manzon Allah ne ya zo da gaskiya mun ji mun bi sai su ce wannan aiki ka yi ba fa so ake kace ai ni ma'aikacin gwamnatin tarayya a kabarin a a ina wani aiki ka yi me aikinka ba cewa za ka yi aini tela ne aini kafinta aini na iya ina zuwa aiki ba wannan ba wani aiki kai a duniya Allah ya halice ka dan ka bauta mai shin bautar kai koko ka cike ta da wasu abubuwa mumini sai ce na karanta qur'ani na yi aiki da shi to don Allah jama'a kar mu yaudar kanmu yanzu duk wanda ke wurin nan da wanda zai ji ni a kasar na video ko audio don Allah yau da gari ya waye zuwa rana ta faɗi don Allah ka karanta qur'ani ka yi wa kanka wannan hisabin ba wata yaudara wannan abu ne tsakaninka da Allah ka karanta oho ba ka karanta ba oho amma ka binciki kanka ka ji aikin da ake neman ka da shi a kabari yanzu da za ka mutu a daren nan in aka ce ka karanta qur'ani don Allah yau baka karanta amma ka karanta punch ka karanta concord ka karanta disney ka karanta kaza duk ka karanta amma qur'ani laifin me maka wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo Allah yake cewa ya Allah al'umma ta sun kaurace qur'ani kaurace qur'ani ta farko shine rashin iya koyon shi yau da dama mutane ba sa zuwa koyon karatun qur'ani dan Allah jama'a don Allah wani abun kunya ya wuce musulmi bai iya karatun sallah ba don Allah wani abun kunya ya wuce wannan sannan ga masallatai an gina ga makarantu an gina mun cika makarantun nan da matanmu da 'ya'yanmu amma mu ba ma zuwa ko ka san duk falalar gina makaranta matukar kai baka iya karatu ba aikin banza ne kai gare ka domin makaranta da masallaci ai ba kamar tuwon gidanka ba ne tuwon gidanka dan baka ci ba ka je ka ci na waje ko makaranta ka gina makaranta ka gina masallaci amma baka iya sallah baka iya karatu ba to in mecece fa'idar da kai ka samu daga makaranta kenan sahabbai da girman su aka koya musu karatu sayyidina umar ya ce saboda yadda muka samu kanmu iyalai sun muna yawa part time ma muke yi galibi sahabbai part time suka yi wasu ma long time distance learning wani a wata sau ɗaya zai je ji karatu in ya tafi ba zai sake dawa ba sai bayan wata shida wani yau ya je gobe sai ƙetare makwabcin shi sai je shi kuma sai je kula da shagon kasuwa haka suke yi sai na umar ya ce har ya gama karatu da haka ya gama digirin umar da haka ya shi part time ya yi amma umar malami ne ko ba malami ya jama'ar musulmi ni ina ganin muna yaudarar kanmu in ya zama wa'azi sai dai a zo a mana wa'azi wani dan wuta wani dan kaza mai kabbara mu kuma ba a gyara mu ba mu da kanmu ko ka san duk duniya an shiga aljannan kai baka shiga ba an yi zero jama'a to abin da nake cewa kowa ya tsaya wa kanshi fada anan don Allah ka iya karatun Qur'ani yanzu iyayenmu dai da suka haife mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri domin duk abin da ake sun yi mana shine a lokacinsu makaranta mafi daraja ita ce makaranta allo sun samu ko ba samu ba kuma kullum gari ya waye ba za a gaza ba za a kawo kwabo a baka a ta sake ka sai kaje shin yanzu muna saka ƴaƴanmu a makarantun ta hafizul qur'an ƴaƴanmu sun iya karatun qur'ani makarantar qur'ani sai a ce naira ɗari sai ji mutum ya ce ta yi tsada amma nazari school fa naira dubu biyar dubu bakwai ku je ku ga dubu ashirin kai akwai makarantun da na sani a abuja dubu sittin dubu saba'in dubu ɗari a tam a wata uku makaranta ɗaya dubu ɗari dubu ɗari da ashirin dubu sittin wata ta sa ɗanta a nan da zo za ta sashi islamiyya sai ta ce wallahi na ga wani buzu a wani kofar gida can aje a kai shi ɗarin ga koya mai na ce wallahi ba za a kai shi ba na ce makaranta na nan alhaji ibrahim kano allah ya ji kanshi ya gina a zonfo ana karantar da qur'ani wallahi can zaki kai shi a sashi ta ce nawa ne na ce ko nawa ne sai kin biya kika ɗibi naira dubu sittin da bakwai kika biya mai a wata uku nan naira dubu biyu ah wallahi mahala abin yayi tsada ba fi sabilillahi bane na ce eh na ce to can da yake fi sabilin shedani ne shine tunda na san na isa a wurinta sai na matsa sai muka kwakuli kudin shekara dubu shida kudin shekara ɗaya kenan fa a can ko dubu sittin da bakwai haka ake biya wa yaron atam da aka ji yaron nan wata biyu wata uku yaro ya iya kira'a ran nan da ya zauna yana karatu sai ta ce kai amma malam ka taimake ni kaga karatun da yaron nan yake wallahi ko yanka ni za ba zan iya ba nace to nace da an kyale ki haka zaki cuce shi ya jama'ar musulmi ‘ya'yanmu sun iya turanci sun iya slang sun iya grammar sun iya literature sun iya komai amma ba su iya karatun ƙur'ani ba anya za mu iya haɗa ido da manzan Allah ranar alkiyama al'ummar shi ba mu koya musu karatun ƙur'ani ba bayan mu an koya mu waɗannan tambayoyi tambaya ta ƙarshe ita ce miya addininka a nan ba kungiyarka ko mazhabaka ko ɗariƙa ka mai addinin ka musulunci inna dina inda Allah islam musulunci ne addini a wurin Allah Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wa fil akhirati min al-khasirin ranar lahira yana cikin waɗanda suka yi asara duk annabawa alfahari suke su mutu akan musulunci annabi yakuba da ya zo mutuwa ya tara 'ya'yan shi ya ce ina mutu me za ku bauta suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna suka ce musulunci zami Allah da ka bauta da kai da iyayenka da kakanninka su annabi ibrahim da isma'ila da ishaqa Allah ɗaya za mu mutu muna musulmi ya kwanta ya mutu ya bar 'ya'yan shi na farin ciki yusuf duk da ya gama kasaitar sarauta da komai da ya dawo sai zo yana roƙon Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka bani ilimin fassara mafarki Allah ka yi min baiwa kaza ka bani sarauta Allah arzikin da nake so a wurinka yanzu guda ɗaya ne ka ɗauki raina ina musulmi ranar kiyama ka tashe ni cikin bayan Allah na gari don Allah jama'a muna tarbiyyar 'ya'yanmu yadda za su tashi akan addinin musulunci kuma yanzu don Allah kana shirye da yanzu in ka mutu da daddaren nan mala'iku in sun yi maka tambayoyin nan zaka iya amsawa don ka san tambayar lahira tana da sauki tana da wahala yanzu dai haka ji amsar amma kana zuwa kabari in ba da gaske kake a kai ba ba za ka iya amsawa ba haka Allah ya ce sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha' Allah yana tabbatar da bakunan bayan shi na gari muminai duniya da lahira azzalimai fa sai su rikice shine annabi ya ce in aka tambayi azzalimi ko fasiki ko munafiki waye ubangijin ka sai dai ya ihu me addinin ka sai dai ya ihu me zaka ce game da mutumin da aka aiko muku ba jawabi aka ce sai a samu wata gudumar bakin karfe a dake shi tsakanin keshi da kunnen shi sai narke gaba daya duk wata halitta sai ta ji ihun da zai aka ce sai mutum da aljanu su ne kadai Allah ya toshe kunnensu ba sa ji saboda in sun ji mutuwa za su mu dawo kan maganar da muke yi matan aure Allah ya girmama ku ku dubi inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna wallahi idan akwai wata aya da ta girmama mata a ƙur'ani babu shakka wannan aya tana ɗaya daga cikin manyan ayoyin domin Allah ya haɗa darajar duk wata mata da matar annabi da 'ya'yan annabi Allah ya haɗa su akan doka ɗaya ce ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka ka gaya wa sauran matan mumine baki ɗaya duk sa'ad da za su fita su saki lullubin su ya rufe jikinsu baki ɗaya wannan shi zai sa a gane su matan aure ne mata ne masu mutunci kar ainihin a wulakanta su hatta yarka yar karama din nan in ta tashi fita yar shekara biyar shekara shida shekara bakwai a sa mata hijabi saboda ta saba da shi domin abin da mutane suka kasa ganewa yanzu makiwacin da yake kiwon shanu ko dabbobi shin iyayen yake kula da su uwayen yake kula da su banda ƙananan ƙananan nan sai su fi barna wani lokacin haka yanzu in ya zama taka kaɗai kake kula da ita ita kuma yarka ka rabu da ita sai ta fi barna fiye da uwarta to jama'ar musulmi mata kuna da girma amma ki san duk wata daraja da za ki samu duk wata alfarma da za ki samu ranar kiyama sai mijinki ya ɗaga miki kafa mata ku san wannan shi yasa in kina gidan mijinki ki rinka alfahari da mijinki ba da ubanki ba kadda an taba kiki ce ubana kaza ayya ai ba kya gidan yanzu to a cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce jama'a ku saurara ku ji haka annabi ya ce ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ya ce na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi lara'il mar'atu la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha manzo Allah ya ce mace ko ta isar da haƙƙin Allah Allah bai karɓa ba sai ta isar da haƙƙin mijinta jabbeja kin yi sallah azhar amma kin zagi mijinki sallah azhar ki zero zero gashi dai sai da manzon Allah ya rantse fa manzon Allah sai ya yi rantsuwa za a yadda amma fa sai da ya ce na rantse da wanda raina yake a hannun shi duk matar da ta idar da haƙƙin ubangiji bata ida haƙƙin mijinta ba wannan haƙi na ubangiji bai karɓu ba sannan walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'ahu nafsaha yanzu Allah ya ce ahir mace da miji a ce suna tafiya akan raƙumi in mijinta ya ce wance yana da bukata a gare ta aka ce kar ta sake ta ce bari a sauka abin da ake so kawai da ya ce sai ta ce to shi ya san yadda za a yi yana goye da ke akan besfa sai ya ce shi fa ga bukatai sai ke ce to bismillah shi ya san sakin kan besfa zai juyo ko yaya oho dai yawwa amma dai ke dai so ake ki ce na'am yawwa hadisi ne sahihi wannan ibn maja da ahmad suka ruwaito shi sannan a cikin wani hadisi wanda al-imamu tirmidhi da ibn maja suka ruwaito shi hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tu'zim ra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'zihi qatalaki la fa inna ma huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina duk matar da ta cutar da mijinta a nan duniya tana bata mishi rai sai matar shi ta aljanna ta ce ke Allah ya la'ance ki dan Allah a ce matar aljanna ta tsine miki albarka ke kin san kin shiga uku kin lalace matar mijinki ta aljanna kina cutar da mijinki sai ta ce ke Allah ya tsine miki albarka ai kamar dan cirani yake a wurinku ya kusa ya barki ya dawo gare mu mu masu mutunci matan aljanna ba haila ba majina ba ƙazanta ba tsufa ba ɗoyi ba komai ƙanshi kawai wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira sai aljanna malam da ka duba dama da hagu ba abinda zaka gani sai sarauta malam mata ku kiyaye waɗannan abubuwan in Allah ya miki gamdakatar kika shiga aljanna tare da ya ce uwar gida dan Allah baki samu mukami ba a to sai aka ce tun kafin ki je ki zama uwar gida sun gama tsine miki albarka kin tashi aiki aka ce Husaini dan Mihsan ya ce goggota ta bani labari ta ce na je wurin manzon Allah dan wata bukata tawa aka ce manzo Allah ga wata mace na sallama sai ya ce to ku duba tana da miji aka ce eh ya ce to matso yaya kike ke da mijinki ta ce a wajen haƙƙi dai ba na gazawa ya ce to dai ki duba da kyau mijinki shine aljanna ki shine wutarki ki duba da kyau mijinki shine mizani da zaki awo in kina kyautata mijinki zaki shiga aljanna kina muna nawa mijinki wuta zaki shiga wannan hadisi ibnu abi shaiba ya fitar da shi hadisi ne ingantacce a cikin wani hadisin wanda har wa yau dai al-imamu ibnu hibban ya ruwaito shi da ahmad hadisi sahihi annabi ya ce idan mace ta salloli biyar ta tsare farjinta ta wa mijinta biyayya za ta shiga aljanna ranar kiyama ta duk kofar da ta so ta maza kunji mata kunji bayan wannan mu ma fa maza akwai aiki a kanmu ya jama'ar musulmi ko da ba wani haƙƙi a kanka a ce sai haƙƙin matarka kawai wallahi tallahi kana da rikici a kanka saboda nassin hadithin bukhari annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa cikin kuma kiwaci ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon shi ranar kiyama sai an tambaye ka game da matarka yaya matarka take sallah matan ƙasar nan da dama ba su iya sallah ba ba su iya wankan janaba ba ba su iya wankan haila ba matan ƙasar nan da dama jama'a wallahi azim abinda kawai suka tasa a gaba yaya za a yi girki ya za a sadu da miji ya za a yi ibada wannan ba matsalar su bace an samu lokacin da matan ƙasar nan gaba ɗaya in suka zo wankan haila ma ba su wanke kansu wai kar ta sa ruwa akan ta kanta ya ɗoyi wannan duk wannan zunubin yana kanka kai kuma yadda ka batta da jahilci za ka so a auri yarka a batta da jahilci haka to ka ji tsoron Allah kar ka je bakin titi a hada maka shayi da madara a fashe maka kwai guda takwas ka ci kai kyat ita kuma ka batta da tuwo miya kuka da ka zo in aka miƙo maka sai ka ce ku miƙon ruwa dai na ƙoshi me ka ci eh me ka ci duk mutumin da kaji ya ce a miƙo ruwa ina ma'ana haka ya ci maiko to me ka ci a to sai ka kai mata jama'a mun gane wannan da kyau jama'a musulmi waɗannan su ne kaɗan daga nasihohin da zan yi kamar yadda na ce na zo in yi wa'azin nan ne kuma in ziyarce ku ku ganni in gan ku alhamdulahi muna fatar Allah ya mana taimako kamar yadda 'yan kwamiti da sauransu suka ce wata ran mu samu fursa mu saka ainihin karatu a wurin nan wato ba saka karatun ne matsala ba ni kaina da kuka gani ina kan hanyar zan koma makaranta ne to wannan shine ainihin abin da ya sa bai wuce nan da wata guda ba ya yi tsawo kenan to ala ayi halin zumunci da ya kullu tsakanin mu da ku har abada insha Allah amma mu abin da da muke so jama'a sauran guraren da ake karatu din na rinka zuwa ana rayawa ni kaina ina zuwa garin nan na karantar da kitabut tauhidi rana alhamis din nan ma za mu insha Allah karfe 8 a can masallacin Sardauna Crescent masallacin Salamatu Kabir ko masallacin Angori mi lokacin muna karatun Bukhari bayan wannan akwai malamai da dama a garin nan suna ainihin karantarwa to gaskiya abin da ke bamu takaici shine kaga an zo za a yi karatu da magariba dinnan sai ga duk mutane sun watse wannan yana da ban takaici nasiha in aka tsaya za ka ka tsaya ka saurara wani abu ne mai tsada wanda karshen ta da sai an haya ruwa za a samu shi sai ya zo gashi da yaranka ana faɗi jama'a mun gano wannan da kyau baiwar da Allah ya mana dinnan fa wasu suna nan Allah bai musu ba akwai yan uwanmu da yawa yanzu da zuwa ta tayo min waya daga lokaja sun rasa wane ne a ƙauyensu zai rinka musu wa'azi da yarensu iyayensu ba sa fahimtar wani yare in ba yaren gurin ba kuma ƙauye ne ƙarami kuma dukkansu musulmi ne amma matsalar ba su da malami a yaren da zai musu wa'azi kuma suna son wa'azi mu aka ce ga hausa ga fillanci ga barbarci ga yare kaza amma da an miƙe za a yi wa'azin sai mu watse mu ji tsoron allah wannan ita ce wasiyata ita ce nasihata kamar yadda jama'a suka taimaka suka ba da lokacin nan don Allah a dan ba mu minti biyar mu amsa tambayoyi sai mu tashi insha Allah Allah ya taimaka na'am insha Allah na'am na'am
Allah ya saka malam da alkhairi kuma an yi wa'azi mai amfani gurguran hali insha Allah za a ansa tambayoyi ba tare da eh a yana fita ba
za a asa tambayoyi ba tare da bata lokaci ba kuma akwai wanda suka da rubuta tambayoyi wanda ke cewa ba su bai da nasaba da abin ga za mu sa shi a ƙarshe idan an gama wanda suke da alaƙa da wannan darasin da aka yi insha Allah sai a ansa malam kayi batun wato maraya shafa kan maraya kuma kayi batun waye maraya mutumin da mahaifinsa ya rasu amma bayan ya balaga kenan shi ba za a kira shi maraya ba a shi ba maraya ba ne kama ka yadda kake dina mala yara saboda Allah eh ai ka kai kanka mai gida ne yawa sai dai dattijo ya rasu a ce Allah ya ji kanshi amma maraici kam ka ketare
malam sai batun kisar da ka kawo kan batun annabi ibrahim na'am a malam wai batun sunan mahaifin ana samun sabani wani ya ce ma ba babansa bane babbansa ne malam ya ingancin wannan gaskiyar magana baban shi ne haka nassin qur'ani ya bayyana mana wa idh qala ibrahim li abihi azara nassi ya ce li abihi azara wannan shine abin da qur'ani ya nuna mana nassin hadisi cikin bukhari da muslim manzo Allah ya ce ranar alkiyama annabi ibrahim zai haɗu da baban shi azar an yi mutsu-mutsu da shi a cikin wuta sai annabi ibrahim ya ce ya allah ka ce ba za ka wulakanta ni ba ranar kiyama wannan kaskanci da wulakanci ya wuce a ce ga ubana a wuta sai allah ya ce annabi ibrahim ka ɗauke kanka matsalar tafi ƙarfinka saboda matsalar imani da kafirci ta gilma in ba haka ba ba abin da annabi ibrahim zai roƙi allah allah bai mishi ba wani malami ne ya saka wannan shubuha mai suna Malam Abdulwahabi An-Najjar a cikin littafin shi mai suna Qisasul Anbiya'i banda Qisasul Anbiya'i na Ibn Kathir wani mutumin ƙasar Masar ne da ya tashi tarihin annabawa ya rinka ɗibowa daga Qur'ani da Bible yana karmatsawa to a ciki ya kawo wannan shubha wai azara ba baban Annabi Ibrahim bane wai wasu suna faɗin haka ne wai suna ganin aka ce baban Annabi Ibrahim na wuta an rage mai daraja a'a ko ɗaya ba rage mai daraja ba da ranar alkiyama dandali ne wanda yake kowa Allah yana duban shi ne daidai da gwargwadon aikin shi ba daidai da gwargwadon baban shi ba shi yasa annabi ya ce ya safiya ki zage ki aiki safiya gwaggon annabi ce ya ce kada ranar kiyama ya zan baki bautawa Allah ba da an taba ki ce ai mu dan mu ne ya ce fatima ki zage kan ranar kiyama kowa ya zo da aiki ki ce ai ni babana ne abbas ka zage kan ranar kiyama mutane su zage sai aiki kai kuma ka ce ai dan mu yazo da abin saboda Abbas kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake so shine jama'a ranar alkiyama akwai ceto amma fa ba za a cece ka ba sai kana da wani abu ba za a same ka tantirin matsiyaci haka siddan asafi zai ta ringa baka kaya ba ko sai ka dan zo da yar dubu goma sai a baka kayan dubu hamsin amma kawai ka zo to gani duk an sanna a garin nan shi kenan sai pizza ta baka kaya haka ake yi aha in ka tafi jami'a ko da babanka ne vice chancellor kadai daga ka zo jami'a sai a saka ka amma in ka dan zo da credits uku da pass biyu to sai a dan kakkar matsa sai a rufa maka asiri saboda babanka ne kaza to haka ranar kiyama ko dan yaya in ka je da tauhidi komai kankanta shi to ka cancanta ka shiga aljanna amma in ka je ba tauhidi ko miskala zaratin babu shakka baka da gata duk dandalin kiyama ba wanda zai cece ka saboda haka annabi ibrahim gaskiya baban shi azara ne wannan shine qur'ani ya nuna mana na'am na'am wannan yace malam assalamu alaikum Alaikum.
malam me hukuncin wanda yake shi yana da ilimi wato Allah ya bashi sani amma iyayensa ba su da ilimi sai Eh.
kasance baya masa nasiha shi malam akwai wannan nasiha da zaka yi kara akan wannan eh to nasihar ya danganta mai yiwa kai ba za ka iya cewa baya mai na- ba sai in shi ya nuna maka baya musu nasiha sai in shi ya nuna maka ta iya yiwa ya ne musu nasiha sirri ne kun san nasiha nau'i nau'i ce akwai nasiha akwai fadiha nasiha ita ce ka samu mutum kai da shi ka gaya mai gaskiya kuma ba za ka je ka ba wani labari amma an ga- ba ku ga wani ya gyara sallah ba eh, ai ni na gaya mai ni na gyara mishi ai ni na gyara mai da bai iya ba to duk ladan ka ya bi iska kaga wannan ba nasiha ba ce fadiha ce sannan yana daga cikin mutunci in kai wa mutum nasiha dan Allah har abada ka aji ta a bakinka to ta iya yi waye ne musu kai ne baka sani ba tunda bai zo ya faɗa ba to don haka sai a kiyaye wannan amma in kana da ilimi abin da ake so ka yi kokari ka jawo iyayenka a jika mu abin da muke cewa yanzu ya kamata matasa da Allah ya musu baiwa sun iya karatun Qur'ani sun iya fiqh sun iya hadisi ayi wata dabara dabaran nan ita ce mu mun aikata ta a zare fiye da shekara goma mun ga ta ci a samu a buɗe wasu azuzuwa wanda yake waɗannan azuzuwa ba ma littafi za a sa ba don ina gaya muku akwai dattawan da yau in ka sa musu littafi ba za su iya karatu ba ku buɗe musu aji abinda za ku koyar da su fatiha qul huwallahu falaki da nasi wajen qur'ani kenan in suka iya wannan sun haye akwai a musu tahiya akwai a musu salatin annabi wallahi ina gaya muku da dama yau wasu dattawan ba su iya fatiha ba su iya tahiya ba su iya salati ba to da za a buɗe irin wannan ajin a samu dattawa mata dattawa maza a buɗe musu sai a rinka koyar da su za ku ga kowa ya shiga kowa ya shiga ina fatan mun gane amma an aka buɗe aji aka ce an sa risala an sa blogul maran dole tsoho ya kauce ya ce ina ko na sa tabarau ba ni gani yaro ka gani Yawwa.
malam wannan yace wannan yace assalamu alaikum Eh.
malam menene hukuncin matar ta shiga bariki wato yawan maza tare kuma tana da a, auren wani akan ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan dai na farko ta ci amanar aure kuma ta ci amanar kanta abu na farko da ke kanta shine kamar yadda mai ahlari ya faɗi wajibi ta tuba bayan ta tuba din nan kuma dole sai ta nemi mijinta ya yafe mata sannan kuma bai halatta ta dawo kawai ta ci gaba da ba mijinta dama yana saduwa da ita ba har sai ta yi istibra'i har sai ta yi akalla jini ɗaya wanda zai tabbatar da cewa shashancin tan- can da ta je ta yi bata taho da cikin shege ba ya jama'ar musulmi sanda mata suka zo suna musulunta a sanda annabi ya je makka in suka zo in ya gaya musu wannan magana har har tsiga jikinsu take tashi in mace ta zo in ya ce amma ban da zina sai ta ce a'uzu billahi a'uzu billahi ya tana zina ne ya manzo Allah saboda a lokacin duk wanda kaga ta yi zina sai baiwa wai mai gidanta ya matsa mata ta je ta kawo kuɗi in ta rasa yadda za ta yi sai ta je ta yi zina amma ya wadda ba baiwa ba ba ta zina a lokacin dan haka su suna mamaki wai me yasa ma manzo Allah yake cewa banda zina kar ki je ki zina ki je ki kawo mijinki dan shege gida dan Allah wace cin amana ta wuce kiyo cikin banza a waje ki zo ki ba mijinki dama ya sadu da ke sai ki kala mishi cewa wannan ciki nashi ne zaki iya dauka wannan zunubin ranar kiyama Allah ya kiyaye na'am wannan ya ce assalamu alaikum Wa alaikum malam kayi magana game da rayuwar ya'ya akan bin iyaye Eh.
malam muna son kaɗan tsokaci akan uh, ya- ya'ya masu bin rayuwa irin ta amerika
To, ai bacin tarbiyyar galibi kuma in mun dawo za mu dubi bangaren iyaye ne su kuma. Yana daga abin da ke lalatar da tarbiyyar 'ya'ya aka ce ka bar yaro ba tarbiyya kawai in ka haife shi sai ka sake shi kamar ɗan tinkiya. Ba za ka ce ya yi ba, ba za ka ce ya bari ba, ba za ka ce kaza ya kamata ba, to wannan yana lalata tarbiyyar yaro. wani abu da ke lalata tarbiyyar yaro kuma shine sakin an zan yi wa maza nasiha akwai matar da yake gaskiya ta yi maka halayen da a ɗabi'ance za ka iya cewa za ka sake ta amma wani lokacin in ka auna ka ga in ba ta gidan nan yaron nan zai lalace to sai ka haƙura ka zauna da ita don yaron ya ya samu kanshi a cikin kyakkyawar tarbiyya rashin uwa a gida yana lalata tarbiyyar yaro saboda ta iya yi waye taso kishiyoyin ba a yi zaman lafiya da shi da ita da uwarsu ba da uwarshi ba sai su gallaza mai sai ya fice yana ficewa sai je haɗu da 'yan iska kun ga wannan yana lalata tarbiyya kallon fima-fimai na banza me yasa muka ce na banza domin ba kowane fim aka hana yaro ya gani ba yanzu dan Allah irin tarihin Imam Malik inda za mu sa wa yaran mu ka ce wa yaran ka duk wanda ya kokari ya iya karatu irin na Imam Malik din nan kun gan shi dan yaran nan eh to zan siyo mai keke nan da nan za ga yaran ka sun dage kafin ka dawo kowa ya iya tahiya ai ni ne imam malik ni ne kaza sai ka ce sai ka yi tahiya imam malik ɗazu da aka safin baka je yi tahiya ba eh to yi to yana yin tahiya sai ka ce ga rasit ɗin keken ka to gobe duk gidan nan zaka ga an iya tahiya duk gidan kowa zai iya tahiya to kuma kowa ka sayo mai keken kana da hali in baka da hali wanda kai alkawarin nan ka cika to saura eh kai zan sayo maka fefin fefin to duk wanda ya iya kare mishi fefin fefin din ina fatan mun gane jama'a wani malami ya ce yana da yara sai ya zo fita zai je ofis sai suka ce baba ka siyo mana game malami ya ce a zan siyo game amma da sharaɗi sai na dawo ya je siyo game duka ya zo ya tara oyoyo oyoyo ga game sai ya ce a ai ba ku iya addu'a shiga ban daki don haka ga addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wanda di ya haddace kafin dawo ofis za a bashi game kafin uba ya dawo duk gida an kori shaidanu malam allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith eh kowa ya iya an kori shaidanu kowa ya iya sai kowa aka bashi game yayi wasa yayi wasa da uba zai sake fita sai ya karbe yace an gama da najiya kun cinye addu'a je shikenan game din je ya kare ba ku iya addu'a kaza ba yace kafin wata guda yara sun iya addu'a talatin da wani abu wasa sana'ar yaro ce yadda ka san ofis na da muhimmanci wurin ka haka wasa fa yake da muhimmanci wurin yaro ina son ku gane wannan yana daga kuskuren da iyaye ke yi sai ka je ka samu yarinya da yar tsana sai ka buge yadda ka san haka make jariri ka kake jin zafi haka kake jin zafi Aisha da aka kai ta ɗakin miji da yar bebe aka kai ta yar tsana guda biyu da doki yan mata kuma su zo wasa wani lokacin annabi ya shigo gida da rana yan mata sun zo za su gudu sai ta ku zauna ai ku ne masu gidan sai shi ya fita ya ba musu don in ka auri yarinya ai shekara tara kai kasan dole ta yi wasa to kuma dole kawaye su zo to in ka kore su kai kuma ba za ka iya zama da ita ba domin kai ba halin ku ba kai zama za ka kai ta zikiri tana salati ita kuma wasa za ta yi to kai kuma ba za ka iya wasa ba to saboda haka sai ta zo tana wasa da yar bebinta guda biyu sai annabi ya gani ya ce a'a wannan kuma fa sai ta ce 'ya'yana ne haka mu ma yaran mu za ka ji wannan kuma doki da fuffuke sai ta ce yi baka ji Suleiman dan Dauda yana da doki da fufuke ba sai annabi ya tuntsire da dariya ai abin dole ya bashi dariya tunda yau shi ake koyawa hadisi kuma eh shi ake koyawa hadisi shi ake ba labarin annabawa to kun gani ya jama'ar musulmi yara rashin uwar yaro a gida ko mutuwar uwar shi ko mutuwar uban shi ko kuma abota da munanan 'ya'ya abota da mugayen yara yana lalata kun ga mafi yawancin yaran nan 'yan daba da area boys wallahi azimi wasu yaran kawai rayuwa ce ta tunkuɗa su sai yaro ya koma can bayan gari ya je wajen fadama kawai sai ya zauna can duk inda ya ga wani muzuru ya zo ya buge shi ya gasa ya ci tun yana cin ɓeran masar ya zama ɓeran gida zai zo ya ci yaran neman masifa muna zama da su muna jan su a jika muna kiransu muna da'awarsu za ka yi mamaki in ka ji yadda suke cewa wani yaron ya ce ya sha ruwan kwata ya kada bula isha ɗa'i kawai yake so to dan Allah mutumin da ya sha ruwan kwata ya shaƙi fetur ya marmasa ashana ya ci haba jama'a ai ba masifar da za ta zo nan ba zai tarke ta ba dan ya fita daga cikin hayyacin shi yaran nan su ne da daddare za su bi gidajenmu kuma su ne mana fashi da makamai saboda su ne 'yan anguwa su suka san gidajenmu su suka san sirrorin don haka yadda 'ya'yanmu suke da haƙƙin cewa ainihin wato muke da haƙƙi su bi mu 'ya'yanmu fa suna da haƙƙi akan mai musu tarbiyya jama'a kuma ka san yana daga cikin haƙƙin 'ya'yanka da iyalanka lallai ka ci da su daga abin da yake halal kaka je kana kwakuso haram matan sahabbai aka ce sai miji ya kintsa tsaf zai fita ofis ko kasuwa sai ta je sai ta datsa kofar gida da ce mai gida ka ji tsoron Allah dan Allah in baka samu halal ba ka kawo mana haram ka dawo haka ka sani za mu iya haƙura da yunwar duniya amma ba za mu iya da ta lahira ba yanzu kai mata ka ta gaya ma haka sai ka ce to da haram din aka aure ki malama sai ki mana wa'azi a gani nasiha ce ka karba Allah ya taimaka eh na'am
malam sai wani wanda yake cewa assalamu alaikum alaikum malam ka ce mutane uku ne jarirai uku ne suke magana a A tsumman goyo.
a tsumman goyo Eh.
sai kuma ga kisan ashabul ukhdud Eh.
to malam ya yi ashabul ukhdud man goyo bane har ya kai ga baya abin da ake nufi tsumman goyo dan labobin yaro daga haihuwar shi wannan ashabul ukhdud baka ji an kai har ga goya shi ba yawwa shine bayani ka karanta sharhin riyadus salihina eh dalilul falihin to kusan wa'annan tambayoyi su suke da alaka da maudu'i na'am malam sai waɗansu da suke sauraron kasusuwan ka wanda shafi kuma su sihir halal Ah, wannan yaro ne an haife shi ya kamata ya kai ya fara zama ya kai mar- marhalin da zai ga fara zama sai kasance kuma sai ma an sa masa fili kuma ya kusan fi ma shekara daya shi malam ko akwai shawarar da zaka bayar da za a- za a ceto wannan a wannan matsalar mai girma ce matsala game da sihir ko matsalar masu ba a iya cewa kawai ga kaza ka ce ga magani sai an binciki sabab kamar dokta ne ka zo ka ce kanka na ciwo ai ba kawai sai ce je ka ka sha kaza ba ya kamata ya dan yi maka bincike yaro irin wannan abin da ya kamata a je a samu wani malami na sunna mai rukuya ya bincika wasu irin larurorin galibi daga uwayen mata suke sai an bincika ni shawarar da nake bayarwa matsalolin nan da suka yi yawa ni da kuwa gani ba mazauni ba ne gaskiya ba mazauni ba ne mai zirga-zirga ne wurare daban-daban shi yasa sai nake nuna mutane ba ni da lokacin yi musu rukuya sai na zauna na karantar da littafin asarimul battar wannan karatu da muka yi mun faɗaɗa shi don sai da ya ci kasa 88 kowace larura in muka tashi sai mu ce sai mu gaya maka sunanta da malamai ke kira kamar wannan yanzu da yake magana ana kiranta sihirul marad me sihirul marad shine larurar da za ta sa a haifi yaro ya isa ya fara zama ya kasa zama ya isa yaron nan a ce wuyan shi yana tsayawa wani yaron sai ga wuya ma bai tsayawa wani yaron ka dubi idanuwan shi sai ga idanuwan inda wannan kwaya idan take kallo daban da inda waccan ke kallo to ba wannan ake kira harara garke ba harara garke shine kwaya idan za ta koma tana kallon bari guda ne a halin shi kuma bari guda yake kallo amma wannan na- na ainihin wannan larura aljani ko asiri wannan kwaya idan sai ta dama wannan ta hagu to in kaga irin wannan to yaron nan na yana da larura aljani ko asiri a jikin shi ko kuma a haifi yaro da shanyayyen hannu ko shanyayyen gaba ko yaro yana ji amma baya magana ko yana magana baya ji ko wani abu dai makamancin haka sai muka kawo symptoms alamomin da za a iya ganewa sai mun gama kawo alamomin kakaf sannan sai mu ce ga magani in in larurar ta kasu sai mu ce larurar kashi kaza ce misali nazif me nazif shine jini ya ci gaba da zubarwa mace ya wuce mata lokacin haila shine malaman fiqh ke kira al-istihada to sai muka ce nau'i biyu ce akwai wadda za ta zo sakamakon asiri ne ko aljani ne wani ya je neman aure an ki bashi sai ya je ya hada ta da bokaye a je a yi mata tsafi a yi mata asiri sai a sakan mata jini wata da watanni te ta jini to ya za a gane wannan sai ka ji mun ce ga irin yadda za ta rinka gani a mafarkai ga ciwon kaza ga ciwon kaza ga ciwon kaza sai mu ce ga magani mu ce ɗayan kuma shine wanda zai zama a'a wata matsala ce aka samu a mahaifarta ya ake ganewa sai mu ce ga alama kaza ga alama kaza ga maganinta sai muka zo farfadiya farfadiya sai muka ce iri biyu ce akwai farfadiya aljanu akwai farfadiya ta murɗewa kwakwalwa ko wata jijiya ya ake bambancewa abin na da sauki duk inda mutum ya faɗi farfadiya kaga yana ta kumfa baki na ta kumfa gafara na fitowa to wannan ba farfadiyar aljanu ba ce a kai shi wurin psychiatrics likitoci na mahaukata da masu magunguna irin wannan su je su bashi magani a'a sai ya yi farfadiya sai kaga yana ta sambatu sai kaga yana jan jikin shi yana kaiwa ga rijiya ko yana jan jiki yana kaiwa ga wuta ko yana daukan makami yana bugawa ga kanshi ko yana tsalle yana faduwa to wannan galibi yana faruwa ne aljanu ne ko asiri sai a samu wani ya ta mai karatun qur'ani yana roƙon mai Allah to sai da muka yi kaset 88 me yasa muka yi haka saboda matsalar tana damun musulmi to mu kuma ba mazauna bane nan da kuka ganmu yanzu kun ganmu nan muna wa'azi in ka zo sai ka ce mala albani ya zo ya yi wa'azi gobe kuma ba mamaki sai ga mala albani kuma a ofis ah mala albani kuma ya fita a dan boko an jima kuma ba mamaki sai ga mala albani ina zai tafi zai tafi kasuwa dan kasuwa to kaga ashe kaga muka ce za mu maka ba za mu iya ba amma sai muka ce ga kaset an karanta da dalilai a littafi ga kaset din kowa ya mallaka kasusuwan nan suna nan an ɗauki da dama a video amma dukansu dai an ɗauke su a kaset na audio na recorder don ka samu za ka ji ka gamsu kwarai da gaske don mun tsaya mun tattauna matsalolin domin ni na iya wannan matsala wallahi tun ina secondary school ina da malami shi ya koya mini matsala nan tun ina secondary school nake yin rukuya duk ɗalibin da ya barewa college a lokacin nan muna zaria da an samu irin wannan matsalar ma galibi sai a kira shi sai a kira ni sai a zo sai a mishi magani na iya tun ina karami to sai ya zama yanzu kuma ban da lokacin da zan zauna wuri ɗaya to amma matsalar kuma muke wa'azi ka aje boka ka aje bori to sai a ce what is the substitute me madadin wannan to in muka ce babu kuma kaga mun cuci mutane to shine sai muka ce bari mu zauna mu gaya wa mutane me ya kamata a yi to gaskiya duk abin ni dai da na san na sani a iya wannan matsalar ina ganin na zazzage shi a karatun sarumul battar shi yasa in ka same shi zaka samu fawa'idu da yawa ga matsaloli sai ka ga budurwa ta kai har kekiyar budurwa shekara 25 30 da an yi mata magana aure ta ce ba ta so mace da ta ɗauki ciki tana yin mafarki in ta ga ruwa ko ta ga shanu ko ta ga jarirai sai ta bari me yasa sai mu ce ga yadda ake ga kaza ga kaza ga maganin kuma maganin sai mun faɗa da sunan da sai ka iya ganewa don kun ganni nan ba irin hausar da bani ji duk da ba kano ne ne sha Allah sai mu faɗa hausa kaza in baka gane ba in ce kaza in baka gane ba in ce kaza har dai sai an faɗa hausar garinku wai mun yi haka ne don me saboda mun sha wahala lokacin da ake koya mana karatun dan galibi ba laraba ba hausa suka koya mana karatun ba larabawa ne in aka gaya mana abu sai an takwatance wani abin sai an ɗauko an nuna mana sannan sai mu gane to kaza ne wani kwanaki ya je karanta littafi gashi an ce ga magani kaza kaza sai ya karanta sunan abu sai ce ya yi iya binciken duniya bai gane abin nan ba yana zuwa sai na ce lafsir ne lafsir wannan da ake ci lafsir da kuli ka gani to an kuka je har wannan din sai da muka faɗi akwai yaron da zaka ga an haife shi ya kai shekara bakwai takwas baya magana sai jefi jefi a ciki sai na ce ga wasu haruffa ka gwada in yaron ya iya faɗi to ka rabu da shi kawai zai warke ba wani magani amma in ya kasa faɗin waɗannan haruffan to babu shakka yana da matsala to matsala sai na ce iri biyu ce in ta farko ce gata ga alamominta ga magani in ta biyu ce gata ga alamominta ga magani shi yasa an yi aiki a kasar ɗin gaskiya ku je ku same shi insha Allah as-sarimul battar kasar tun daga na 1 na 88 insha Allah Allah ya taimaka na malam
a wannan kuma yake cewa malam akwai wata kisa da ake kawa wani malami yakan yawa kawo yakan yawa ta kawo ta game da batun shari'a din nan cewa akwai wani sahabi da yayi zina da haka aka samu mutum uku suka tabbatar da hujjar amma na hudu sai bai tabbatar ba sai ce sai kawo shubha a ciki shi malam me ingancin wannan kisa kuma ya abin yake ne bata inganta ba na biyu kuma tambayarsa yace shi malam ashe akan yi sallar raka'atul fajr bayan an yi sallar asuba eh tambayar farko kissar wannan sahabi kissar mughira ibn shu'ba wannan kissa ƙarya ce amma ba ni na ƙiryata ta ba wani malami da ya rubutu ya raddi akan shi'a a cikin littafi mujalladi tara sunan shi al-sheikh ibrahim al-wazir a cikin wannan littafin nashi mai suna al-awasim min al-qawasim a mujalladi na biyar a nan ne ya fata-fata ya nuna wannan kisa karya ce kace-kacanta bata inganta ba ku je ku samu wannan littafi in ba ku da shi zan yi photostat na shafukan sai in ba su mala ya sai samu muku insha Allah al-awasim min al-qawasim ba na ibn al-arabi ba domin littattafai biyu ne suke magana sahabbai masu wannan suna na ibn al-arabi yana da juz'i biyu na al-imam ibrahim al-wazir yana da juz'i tara to na ibrahim al-wazir nake magana na biyu raka'atul fajiri ana yin ta ne da zarar alfijir ya fito sannan sai a je a yi sallah asuba to in ka zo masallaci liman ya fara sallar asuba sai ka shiga ka bi liman to in aka idar da sallah babu laifi ya halatta sai ka tashi nan take sai ka rama saboda hadisi da aka samu akan haka cewa wata rana annabi ya idar da sallah asuba sai ga wani sahabi ya tashi ya kabbarta sallah annabi ya tsaya na cewa asuba kuma raka'a hudu asuba raka'a hudu jama'a sallah me kake yin ce ai na zo na samu an fara sallah asuba ne shine sai na shiga da aka idar shi ne na tashi ne sai annabi ya wuce ba shuri wannan hadisi ne kyakkyawa al-imam al-iraqi ya kyautata shi ku karanta fiqh sunna mujalladi na farko ibn majah ya rawaito shi da ahmad Allah ya taimaka to ina ga to sai na karshe ko to na'am malam wannan shawara ne kuma da neman a to a taimaka masu Eh.
don Allah mala su suna son da'awa Eh.
ta ka ta dan yado a nan sabon gari musamman nan tudun wada da Allah ko malam zaka samu wani tafi da zaka sa a wannan masallacin muna son haka mala a taimaka to ai kamar yadda na ce jama'a wato ya kamata mu rinka sara muna duban bakin gatari sarar muna duban bakin gatari shine na ce wato mu masu yin wa'azi ya kamata mu rinka yi wa kanmu faɗa wani lokacin Ah, ina jiye mana tsoron kar mu sadaukar da lokutan mu a wa'azi gaba ɗaya kuma rayuwar mu ta tozarta galibi shi ke faruwa sai a ce malaman suna ɗan yin zalunci kaza kaza to malami ya zauna karantarwa yake jama'a kuma ba su kula da shi kaga shi yake sa sai a ɗan kauce nan a ɗan kauce nan kaga an fara ya laɗifu maganin mai tsafi balaki da nasu maganin yan tsurku iza waka ka gani to kaga sai kaga abubuwa kun ji wannan kenan to mu sai muka ga haka ba za ta yiwu ba in muka je muka dan yi business din mu muka samu abinci kuma sai kuma mu zo mu abin nan sai kuma mu zo mu yi karatu to sai muka dubi wasu wurare sai muka saka karatu to amma ni ina kawo uzuri da gaskiya ni ba wannan ne hakikanin abin da zai hana ni ba amma na faɗi kwanaki a can masallacin da muke karatu kamar yadda na ce gaskiya ni dan boko ne duk da yake da dama jama'a a mai wa'azi suka sani na yi karatu ne na law na ka- na shirya yanzu kuma zan tafi zan karanta engineering a yola wannan karatu da zan yi shekara biyar ne cif to amma shekara hudu zan yi domin zan shiga 200 level ne to kun ga daga yola bai yiwuwa ka bugo ka taho kaduna ko zaria shi yasa ni kaina ne shawarar dole zan ɗauke iyalai na can cak sai mu koma yolan mu zauna har sai mun kammala karatu me yasa saboda irin abubuwan nan da muke fuskanta a zamanin nan dole ne mu shirya mu iya bokon mu iya arabiya wannan shine abin da ku duba sardauna ya kafa mana jami'ar ahmadu bello aka ce sanda yake ɗiban jami'ar nan ana ce mishi ranka ya daɗe ta isa yana cewa 'ya'yanmu na da yawa yau gashi jami'ar ahmadu bello muna cin albarkacinta haka ne ko ba haka ba to waɗannan makarantun da aka kafa don mu yanzu irin waɗannan makarantar da zan tafi guda biyar kaɗai muke da su a ƙasar nan tsohon shugaban ƙasa babangida shine ya kafa su federal university of technology akwai ɗaya a eula futi akwai ɗaya a kure futa akwai ɗaya a wari futo akwai ɗaya a mina federal university of technology ta mina akwai kuma atbu abubakar ta fawa balewa university ta bauchi waɗannan jami'o'i ne na kimiyya da fasaha sannan kuma sai zo ya yi federal university of agriculture a makodi a makurdi to abin da nake cewa abin takaicin shine binciken mu sai ya nuna mu musulmi muna da karanci a makarantun nan yanzu ita wannan ta yola zaka ce ba a yola take ba zaka ce a ba ibom take domin kabilun kalaba da sauransu su suka fi yawa ya jama'ar musulmi mu da ke faɗin ayi ayi in ba mun tashi mun yi da kanmu jama'a sun ga a aikace abin na yi ba ne yaya to gaskiya wannan shine uzuri na kuma admission din nan ina jiran shi koyaushe zan iya samu daga yanzu innan da nake magana ba mamaki a yomin waya cewa an fara admission da sauransu to kun ga ashe ba daidai bane yanzu in ce na karba za a sa karatu wuri kaza bayan kwana biyu kuma a ce ai an daina wancan karatu na kitabu tauhidi na ce mana gaskiya saboda Allah karatun ba mun sa shi karatu ne permanent ba an tsogale mu ne tsogalar da aka yi mana shine aka zo aka ci mutuncin tauhidi an ci mutuncin tauhidin nan mu kuma ga muna kishin tauhidi sai muka ga ai littafin nan da ake magana a kai ɗan ƙarami ne a zo a saka shi kwana nawa ne za a gama karatun shi kun ji hikimar kawai shi ma ana gama karatun shi kenan ƙarshen ta ma ana cikin karatun in ne tafiya sai kuma sanda na dawo abin da muke cewa shine in fa ba a sadaukar da wani lokacin ba ba za a yi wani abun ba ina son kusan ko mu ki ko mu so mu da ke ganin mu ne matasa a yanzu wata ranfa mu ne dattawan dan Allah in aka ta samu gaba aka ce to ku ne manya amma kuma muka zama ba komai a kanmu sai kissoshi da tarihi to me kenan amma yanzu da muke da ɗanyen jini yanzu ne za mu iya tsayawa mai komai to yanzu din nan shine lokacin da ya kamata mu je mu shi yasa nake bayo matasan mu shawara ka yi jarabawa ka faɗi wannan ba uzuri ba ne ka je ka sake yi mana in ka faɗi ka je ka sake yi in baka da kuɗi alhaji wane ya taimaka maka har sai ka samu kaci ka je ka shiga polytechnic ko ka shiga university a kai kuma ko ka ce to aini babba ne kaza akwai malamin da ya karantar da mu muna secondary school turanci a bakin shi lokacin yana ba mu sha'awa malam sai wata ran sai muka yi mishi tambaya kai amma kana jin turanci ina kai makaranta sai ya ce shi bai primary ba bai secondary ba sai muka ce ya aka yi sai ce da ya tashi shi maraya ne yan uwan uban shi kawai suka yi watsi da shi ya ce sai da ya zama dan iska ma daga baya kawai sai wani ya taimake shi sai je sai saka shi adult education ajin manya aka fara koya mai abcd da haka ya ce ya iya turanci ya iya kaza kawai sai ya fada sai gce ya ce kawai sai ya ci gce shine sai ya fada jami'a eh digiri shine ya waye gari ya zama malami eh ba primary ba secondary abin da muke cewa jama'a yanzu yadda matasan nan suke aka ce kowa zai dage mana nan wane je karanta lo wane je engineering wane je pharmacy wane je kaza don allah al'umma bata gyaru ba ɗaya kenan sannan sana'a kowa iya sana'a kun ganni tun ina shekara sha uku a duniya wallahi na iya ɗinki tela ne ni gar da gar ba ni zama ba sana'a ne shi yasa ni ba san ba zai yiwu ba zaka same ni in ba na kaza ina kaza in ba karatun boko yanzu ina ana arabiya in ba haka ba zaka sami yadi ina dinka ba ni zama haka dan haka ba ni zama gaskiya aljihu na empty da na ji nan tayi rugurugu sai ga to ko keken zan bude ne kaga shikenan sai ka zauna asirin ka a sai a dauka cewa wallahi wani miloniya ne kai a'a sana'a kowa iya sana'a kafinta ne walda ne karka girman kai abin da yake faruwa samarin ne suke da karya mu lokacin muna samari gaskiya ba mu yan mata karya eh amma yan samari ne ke zuwa sai je samu yar jama'a sai nuna mata kin ga gidan nan da ke gani fallelan nan ai namu ne na haya ha habawa ai mu ba na wasa bane ashe karya ne kaga ran da ta gan shi a gaban shagon baban shi yana yanka timatir da yalan bello kaga dole ya ɓoye saboda zai ji kunya ran nan to saboda haka ku daina yin ƙarya ku rinka tsayawa akan gaskiya duk yarinyar da ta ganka tana so ka ce ke e ni kin gani e to babana mai noman timatir ne ka yi alfahari da abin da kake da shi kaka taɓa yin ƙarya kina so na e to ni kin ji mu noman timatir muke yi kar kai ƙarya amma ka tsaya ka tsara mata ƙarya ka tsara mata ƙarya ƙarshen ƙarya aka ce fure take ba ta ‘ya'ya sannan dattawa ku daina barin ‘ya'yanku ba sana'a ni ina aika wannan laifin ga dattawa don kamar yadda na faɗi kun gan ni da na ce tela ne tashi ne na ga mahaifina ma tela ne kakana da ya haifi babana tela ne don haka sai muka tashi ba mu zaman banza in gari ya waye za a je makaranta allo eh za a je boko e a ba boko ba allo e to sai mu tafi muna dan share musu shago muna dan koyan kaza dan haka sai zama ina dan karami na na iya dinki a to inda ba a tasa na an tafi ba fa latin na zama fele eh haka ne dole ne in na hade na husabila in ma shakiran ko in ma kafura in dai baka iya sana'a ban ka rasa abin yi sai ka je ka fara kwallo ka zama coach ka zama fele ka zama to ma an ka zama coach wani lokacin ta yi maka kyau ko fele in baka zama dan kwaya ba saboda in mutum ya zauna a daki ba abin da zai yi fa sai fara tunanin sabon Allah dan haka iyaye ku rinka nuna 'ya'yanku sana'a 'yan mata a daina barin su hakan nan kawai kara zube sai dai ta ɗauko kaset ɗin wannan ta gani ta ɗauko kaset ɗin nan ta shi yasa suke yawo suna fasikanci yarka aje a fara koya mata saƙa a fara koya mata kaza a fara koya mata kaza dole ne abubuwan kuma wanda bai da hali a rinka taimaka mishi jama'a kun ga yana daga abin da na faɗi a ran nan na ce duk mutumin kirki yana gina 'ya'yan al'umma ne ba wai 'ya'yan shi ba kawai yanzu sardauna da ya gina mutane ya gina mutane ne kawai bayan Allah don haka yanzu ko ina ka je addu'a ake mishi Abubakar Gumi da ya tashi gina mutane mutane ya gina ba 'ya'yan shi ba kawai don haka ko ina addu'a ake abin da muke so in kai mai kuɗi ne ko mai mulki ko ɗan siyasa ko Allah ya hore maka ka samu ka ɗibi 'ya'yan jama'a ka taimake su wallahi so da dama sai zan 'ya'yanka da kake tsimar jiki su je su yi kaza sai zan Allah bai sa musu hannu ba na haka da za ka tattaro 'ya'ya ka taimaka da 'ya'yanka baiwa cikinsu sai Allah ya fitar da wani zakakurin yaro mai basira sai ga ya tattara da 'ya'yanka da 'ya'yan jama'a da ya rike su gaba daya saboda haka jama'ar musulmi mu abin da muke cewa don Allah a samu yadda za a yi gyara ga al'umman nan al'amarin ne yana damun mu jama'a tarbiyya ta lalace in tarbiyya ta lalace shine kake ganin manya ba su da girma a idan yara duk inda aka ce manya za su faɗa yara ba za su ji ba ina gaya muku babu al'umma ba ta saboda yaro iyakar tunanin shi da yake hange to in ya tashi zai aikata ne kawai babba ko yana zaune zai ce kakkai kaza in ya ce kakkai kaza din nan in ya zama babban nan ba shi da mutunci a wurin yaron ba zai ji maganar ba in kuma yaron ya baro ta wa za a zo a datse babban saboda haka gaskiya akwai bukatar dole a je a yi tarbiyya Allah ya taimake mu jama'a za mu saurara a nan insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to alhamdulillah malam inda wani bayani sai abin nan ko na shikenan ko eh assalamu alaikum to inda yana nan ka san ai assalamu alaikum eh in dai ba misali an manta ba lokacin da alhaji suka samu malam kan batun karatu a nan alƙalin da aka yi in dai malam na nan Allah hakika in dai aka gama kitabut tauhid din nan tun da littafi ne mun gashi karami za a samu wani littafi sai a sa a nan haka mu dai insha Haka Allah aka yi. insha Allah muna fata Allah ya samu dace to Allah ya taimaka jama'a assalamu alaikum warahmatullahi yawa Allah ya taimaka insha Allah
بهم أجل الذين